da suna Allah mai rahama mai jin kai. Ƙazamar amarya kashi na uku na marubuciya Rahma Kabir. Hamid yana isa falon hajiya ya same ta zaune a kafet tana kallon TV ga kuma kular abinci da flat a wajen. Ya zauna a kafet ɗin cike da fara'a yana gaishe ta ta amsa tare da tambayarsa aiki. Ya ce lafiya lau alhamdulillah. Kuma wainar kuka ci? Ashe Sakina ta aiko muku da ita. Hajiya ta ce, "Hm, sai da na je na ɗiba da kaina don ƙudulla ta so ta min. Wallahi Sakina ta sauya da rashin mutunci ta mana akan wainar nan. Ni kuma na nuna mata ina da iko akan lamarin gidanka. Yanzu muka kammala ci ma. Ikon Allah, Sakina ce ta miki haka hajiya, aikon sai na ci mutuncinta. A kar kai mata magana ka rabu da ita. Na san zafin kishiyar da za ka yi mata ne, ya sa ta muna haka, kuma aure babu fashi. Yau ka sa samu laikawa gidan su Madinar kuwa? Nan take fuskar Hamid ta sauya domin ya tuna da tukwicin wahalar tusar da ta ba shi ɗazu. Sai da ya sauke boyayya ajiyar zuciya, don ji ya yi kamar makakin warin yake ji a makoshinsa, sai ya ce, Na je sai dai ban jima ba na dawo, ta ce a gaishe ku. Hajiya ta ce ‘yar albarka muna amsawa, Allah ya sa da ya karta yalin sakina. Ni da za ka ji tattawa ma da ka raba musu gida, kai kanka hankalinka sai ya fi kwanciya. Hajiya ba ni da ra'ayin raba gidan nan, don ina so yarana su tashi kansu aɗi. Gidai ta taya da addu'a, Allah ya haɗa kansu. Amin amma mai matsalar dai ita ce Sakina, da haka ita za ka jawo kunne. Ya ce kai jiya kina bani mamaki. Bisa yadda kika ɗora yarinyar nan karan sana, kuma daidai gwargwado tana yi mana biyayya. Ba ta taɓa yin wani abu na rashin kirki ba, banda ke da kullum kike zubar da girmanki a gurinta. Kin bi kin saka mata ido, shi yasa yaran yanzu suke suke cewa uwar mijiyawan jini ce. kuma ke kina ɗaya daga cikinsu. Cewar Alhaji da shigowarsa falon kenan ya tsinkayi maganarsu. Ya zauna yana duban Hamid zai yi magana hajiya ta riga shi. Ai dama Sakina ba ta laifi a gunka, na rasa wannan dalilin da kullum kake fifita ta a kan Hamid. Saboda ita amana ce a gare mu, mun raba ta da iyayenta don haka dole ne mu fifita ta a kan namu. kar mu zama masu son kanmu da yawa. Ni ba irin ki ne. mai ƙaramin ƙwaƙwalwa. madarin ki ɗaura mi da akan ya kula da amanar da ya ɗauko, amma kullum ke ce ke ziga shi da yawan ƙorafi a kanta. Yanzu da asuma ce ake waka, za ki ji daɗi a ce uwar mijinta ta matsa mata? Ya kare maganar yana ware idonsa a kanta. Hajiya ta ce cikin haɗe rai, kai kullum ana magana sai ka riƙa kawo wasu zancen gaba. biyayya da kunya. Amma Sakina yanzu ta fi tsare kanta, ba ta ganin girmana. To baya ya ja, ai ke ce kika yada girmanki ta take shi. In ban da haƙi da mafi, ki bi ta har gidan da ki kwashe mata abinci da ta bayan ta zuba miki da dai wanda ta iya wanda za ta iya ba kika raina. Ya ba za ta ba? Kai kuma Hamid, in ka san ba za ka iya adalci ba kar ka fara auren nan. don ban yarda ka wulakanta Sakina na. Ya kalle shi ya ce a bayan sha Allah ba abin da ma zai faru. Zan yi iya wajen kamanta adalci a tsakaninsu. Allah ya yawa aka sallama ya dawo gidan shi. Abdulhamid shi ne ɗa na farko a gidan sai Asma'u ke bi masa wacce take aure a Zariya yaran yaranta shida. Jidda ita ce babbar 'yarta da take zaune tare da su Sadiya tun lokacin da ta kawo ta yayi shikenan Hajiya ta rike ta a aure a Abuja yaranta Salim autansu da ya yi karatu a can Ɗanfodiyo yana matakin ƙarshe na kammala digirinsa. da Sani Hamidu ya su Asma ke ganin rashin dacewarsu a boko ne, ta yaya zai auri wacce ba ta da ilimin zamani, shi ya sa sam ba sa wani shiri da Sakina, komai nasu ba sa saka ta a ciki. don kuwa haihuwa suka yi sakina ta je baya baya take da su don ba sa sake mata shi yasa ma ba ta damuwa da lamarinsu ita ma ta kama kanta don ko kaduna suka zo sai in sun ga dama sun leƙo ta kafin take zuwa daga baya su kuma gaisawa shi yasa tun da Hamidu ya sauko zancen ƙarin auren nan suke mugun farin ciki musamman ma da suka ji wayayya 'yar boko zai aura haka suka ƙara mara masa baya akan gwara ya ƙara aure ko zai samu matar fita taro. Shi sa tun da aka saka bikin suke cikin shiri don an kutsa da dalle suka fitar wa family ɗinsu. Domin su sake a yi bikin kece raini sun ci burin yin shagalin zamani dangin su dina da su kamu da dai sauransu. Shi sa tun biki yana saura sati biyu suka ɗaura niyyar zuwa don gaba ɗaya sun ƙosa ma lokacin ya yi. Hajiya kam tana shiga ɗaki Asma ta kirawo ta, nan suka tattauna akan maganar bikin daga bisani Hajiya ta faɗa mata abin da Sakina ta yi mata. Wani ashar Asma ta wulolo tana ɗaurawa da cewa wallahi da ranta na shigo Kaduna duwata da Sakina ba zai yi kyau ba. don sai na ga uban da ya tsaya mata da take neman ci miki mutunci. A Asma ki rabu da ita, na san duk haushin auren nan ne ya sa ta yi haka. Da ki ɓata ranki a banza gwara ki ci gaba da shirin biki mu cusa mata bakin ciki. Ya ce, "Hm, a yajiya ina nan ina shiri na ƙosa lokacin zuwa miyayi, za ta ga ƙarshen rashin mutunci kuwa." Nan dai suka ta mayar da magana daga bisani suka yi sallama. washi gari tun wurin kina ta shirya yaranta kamar yadda ta saba. Hatta Rauda da ba ta zuwa makaranta ta mata wanka ta sauya mata kaya masu kyau. Saboda Hamid ya gargaɗe ta a kan akan ya gari ya ga gidansa kace-kace da yara. Ko kafin ya fito su mufida sun tafi makaranta a motar bas ɗinsu da ya siya musu direba ke kai su. Ta gyara ko'ina ta saki kamshin turaren wuta kana ta shiga kicin. Ta gyara ko'ina tare da dumama masa wainarsa da kunun tsamiya da ta san duk in zai ci dumamin abinci shi yake cewa ta yi shi yasa ba ta rabo da garin kunu. Bayan ta kammala ta je ta wanka ta saka bakar lafiya, wacce ta sha aiki da fararen duwatsu sai ta saka ash ɗin hula ta feshe jikinta da turare ta fito falo don zaman jiran fitowarsa. Sai ta kunna TV ta soma kallon NBC 2 da suke wani action film. Dauda kuma tana wasa da kayan wasanta a kan kafet. Bayan kamar minti sha biyar sai ga Hamid ya fito cikin shirin fita yadda ya shaƙi kamshin turare mai daɗi a falon ya sa shi jan numfashi mai daɗi. Ya sauke a hankali ya takuwa tsakiyar falon. Sakido ta miƙe fuskar ta baya boba falasa ta gaishe shi tare da yin gaba zuwa dainin don ta saka mishi abinci. Ba musu shi ma ya bi bayan ta ya ja kujera ya zauna. yana danne-danne a wayarsa. Nan tara masa komai ta sallame shi kana ta dawo falo ta zauna. Bayan ya kammala karyawa ya taso ya dawo falon ya zauna yana cewa jiya na ji wulakancin da kika yi wa jiyata wallahi sakina ina mai matukar ja miki kunne akan haka ki shiga ki in ba haka ba zan yi miki mummunan hukuncin da zaki da na sani. Allah ya wuce zuciyarka amma ni ban yi mata wani abu ba. ta wace take ƙarya ko sharri za ta miki sakina in kina son ci gaba da zama da ni dole ne ki martaba iyayena dan wallahi a kan su zan iya rabuwa da ke kai hakuri zan kiyaye in sha Allah ta faɗa idanta yana cikowa da ƙwalla. ga ma riga ka jaka Hamidu ya tashi ya kofa kar ma ki kiyaye ni zan fita saura na dawo an jima na tadda gida kace kaca kuma sakwara za ki yi mini da miyar agushi zan aiko da kayan cefane. To a dawo lafiya. Sannan Umma za ta zo an jima na ce bari na faɗa maka don ta sanar ta sanar da ni jiya. In ta zo ki gaishe ta ga wannan ki bata. Ya kare maganar yana zuga zura hannu a jihu ya tsaro kuɗi ya kirga dubu ashirin ya miƙa mata. Ki duba sto ɗin kun akwai sauran shinkafa ki ɗibar mata rabin buhu tare da sauran kayan masarufi. Ta ce to an gode Allah ya ƙara riko da hannunka ya saka da alkhairi ya ƙara buɗi. Amin ya faɗa fuska a gimtse ya wuce da ido sakina ta bi shi ga kirki ga rashin mutunci. Yanzu banda ya, ya umma ta san waye shi ba za ta riƙa yarda da ita ba za ta riƙa yarda da ita akan ƙorafin da take faɗa na shi ba saboda alkhairin da yake yawan yi mata. Ta jaguntun tsaki don san bai burge ta ba. duk wannan abin da ya ce a bata tunda kowace mace farin ciki da kwanciyar hankali take nema a gidajen aurenta domin talaucin komai talaucin mijinta yadda take ajiya ranta da Hamid zai rasa komai ya talauce amma ya dawo yana mutunta ta suna zaman lafiya zai fi mata wannan daular da suke ciki da ba farin ciki Wajen karfe ɗaya da rabi na rana ya yi umarta zo. Lokacin Sakina ta gama da musu girkin rana. Jalab ɗin shinkafar manja da bushishin kifi da namansa. Sai kuma zobo mai daɗi da taɗa musu. A nan falo kan kafet suka yada zango sai da suka ci suka ƙoshi kafin suka so hira. Wanda nan Sakina take sanar da ita abubuwan da ya bayar ya ce a bata. Yaya Umma ta saki murmushi Hamid Hamid zuma ne ga zaki ga harbi. Allah ya saka masa da alkhairi ya daidaita zaman ku Ni fa wallahi yaya Hamid ya fita a raina yanzu na fara da rabuwa da shi in hakan shine mafi alkhairi. Na san yara Allah yana tare da su ko ina raye ko ba na raye. Za su rayu don kaddara kowane bawa yana tare da shi. Kar ki fara faɗar irin haka sakina. komai lalacewar auren nan ya fi miki rufin asiri akan a ce babu shi wata macen da za ta ji da za ta ji labarin ki sai ta ce da ma ita ce ki saboda nata munin kaddarar ya fi naki Allah baya taɓa jarraba bawa da abin da ba zai iya ɗauka ba sai dai bawan ya yi gajin haƙuri kuma ni ba zan ce ki ci gaba da zama domin yaran ki ba wannan ba hujja ba ce Ki dai ci gaba da zama a matsayin auren ibada ne saboda wani ibada yana tafi da ƙalubale. Allah bai halice mu haka nan domin mu ji daɗin duniya ba, ya halice mu ne domin mu bauta masa. Da haka yana mai ƙara jan kunnen-ki kan ki ci gaba da juriya, Allah dai ya duba lamarinki. Insha Allah matsawarkin dogara a gare shi. Sakina jiyar zuciya ta sauke don sosai maganar yi Umma ta ratsa ta. Ta ce shi kenan sha Allah zan ci gaba da ƙoƙarin danne zuciyata, amma wallahi lamarin yana matuƙar yi min ciwo a cikin zuciyata. Wata rana zai zama labari insha Allah. Yanzu abin da nake so da ke ki ci gaba da ba shi dukkan kulawa, kar ki gaji. Na san kina da tsafta, amma ki ƙara domin mijinki yana son haka. ki kuma kula da shimfiɗarsa sosai kin ji kafin zuwan amarya. Sosai ya umma ta ba ta shawarwari wanda ya sa sakina ta samu ƙarfin gwiwa da jin za ta iya jure komai domin samun kyakkyawan sakamako a kurin Allah. Sai ya Malaysia ya umma ta tafi da kayan arzikin da Hamid ya ce a bata. Da dare Sakina ba ta yarda ta yi wani kuskuren da zai ya ta Kana ta kwantar da rauda ta yi bacci sai ta tashi ta shirya cikin wasu kayan bacci masu kyau. Ta gyara sumarkanta da yake a tsefe ta feshe jikinta da turare. kana ta saka hijabi ta yi wa rauda addu'a sannan ta fito ta jawo kofar a hankali ta nufi ɗakin Hamid. Ta yin nan za mu dakata sai nan insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Bisalamu.